Suna Honorable Abdulkadir Umar Dayo. Jiya mun samu ibtila'i na nitsewan jirgin ruwa cikin mu na nan kirfi. Kuma kamar yadda ka sani ita karamar hukumar kirfi wani sashi na karamar hukumar kogi ya raba shi da dan uwansa wanda yake dole sai an yi amfani da kwale-kwale kafin a iya sun wasu garuruka kuma muhimman garuruka ko masu matukar yawa a wannan yanki na karamar hukumar din. Haka ne. So eh, akwai mutane wanda suka shiga jirgin kwale-kwale wanda kadan da Allah har yanzu ba wanda zai fito fili ya ce maka ga yawan mutanen amma dai a sashiyar suna sun kai sama da talatin. Haka. Ah, sun shiga wannan kwale-kwale ne saboda kasan da yake hidimomi na karkara ba kisarin dan abun ake yi ba so ba wanda zai ce maka ga yawan mutanen da suka shiga wannan kwale-kwale ne gaskiya har yanzu. Haka ne. so suna cikin tsakiyar kogi cikin hukuncin Allah da aka samu hadari suka nitsa a cikin kogi din wanda suka iya ruwa sun iya fita da kansu wasu kuma wanda har yanzu magan da muke da kai gaskiya babu wani tabbaci na yawan mutanen da masu karasa su suka yadda Allah cikin al'amarin domin har yanzu ga mutum da ya kawo aka iya samu gawakin ba iya samu su mm-hmm. muna har yanzu kuma muna samun rahotanni mutane sukan zo daga ƙauyuka da suke kusa-kusa suna cikin yan uwa haka da sauransu shi yasa muke hasashen cewa mutanen da suke cikin wannan kwale-kwale masu haura mutum talatin da ake magana akai gaskiya. Hmm. To kamar akwai wanda suka samu suka tsirar da ransu ganin cewar kace akwai wanda suka iya to kamar wanda suka iya ruwa sun kokarin fita. E far gaskiya mun iya an samu nasarar samu akalla mutum goma sha hudu a cikin waɗannan mutanen da suka samu wannan hadari din sun samu nasarar fita daga cikin wannan makoki din amma dai sauran mutane ɗin gaskiya har yanzu babu wani cikakken labarin yanayin da suke ciki kuma har yanzu kamar jana ma bayani a baya ga gawakin ma ba iya samu ga mutum da kawai ka iya samu kaman yaya kai gani ko ko menene za a yi don saboda hanyar nan dai ta ruwa ne ta kogi ne ake bi hmm. eh kaman me za a yi gaskiya wannan matsalar faɗan da Allah babba ce kuma duk wanda ya san yanayin yadda karamar hukumar take ya san shi kansa wannan kogi ko kuma gada da ake magana in har za a yi ta abu ne wanda muna ganin cewa lallai dole sai gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin saboda gaskiya gada ce mai girman gaske kuma ba wai kogin ya rabu kusan kashi biyu a wasu guraren ma ya rabu kusan kashi uku hmm. ah, a wasu guraren za ka shiga jirgi sau ɗaya ka fita ka sake zuwa ka shiga wani ka sake shiga wani wajen nau'i kashi uku hmm. so ga gaskiya ba karamin aiki ba ne so al'amari ne da wanda muna kokari mu ga wani hanyoyi za mu ɗauka yadda za a dan samu sauki na faruwar wannan al'amari da ya faru a wannan lokaci do muna samun cases na irin wannan al'amari jifa jifa amma gaskiya ba mu taba experiencing wani abu makamancin haka ba mm. so amma insha Allah ta'ala mu dai a matakin majalisa da kuma gwamnati akwai kokari da muke yi wajen tabbatar da cewa an kawo ɗauki ma al'umman da suke rayuwa wannan sashi na karamar hukumar kirfi saboda kiyaye faruwar wani abu makamancin haka gaba to su wa'anda yake suka samu suka tseren nan akwai wani taimako da ake musu kamar asibiti ko wani ba duba lafiyansu akasarin su a yanzu haka suna asibitoci wasu kuma gaskiya da yake mu ka san gurin da duk aka ce maka akwai ruwa to da ka samu wanda suke rayuwa wannan gurin gwanayen ruwa ne hmm. so sun iya fita da kansu kuma ba su fita cikin wani yanayi maras kyau ba so sun ci gaba da uzurorinsu amma waɗanda kuma suka dan samu matsala suna asibiti yanzu haka suna karɓar magani girma gwamna da ya ji labarin ya tura ni domin na je na ciki halin da ake ciki kuma na je ɗin na koma kuma na yi rikotin masa halin da ake ciki hmm. kuma yanzu haka magana da nake gaya maka yana hanya zai zo nan karamar hukumar kirfi domin ya zo ya gane wa idon sai kuma yi ma waɗanda suka rasa rayukansu jajen wannan iftila'i da ya faru gare mu eh, sunana honorable abdulkadir umar ɗayo